fi son muhammadu ba ko kuma a'a na fi son musa ba sai ce to shi halilu matsayinsa ai kalimu matsayinsa lokacin da allah ke so ya gana da shi sai da ya je ya yi ma wani hidima na shekara goma aka ba shi mata ya taso da matan ya biyo duhun dare ya shigo sanyi jikinsu na rawa ya hangi wuta yace don ya ijiru wuta su ni a wajen wutan ya ji murya wutan ya ce masa ni ne Allah sannan ya mika mutan ido ya miƙa mawutan wuya sannan ya gana da Allah sai da shekara goma yana bauta فلما قضى موسى لجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهل المكسوء إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر النوجة سوت من النير لعلكم تطمن فلما أتيها نودي من شاد الواد في البقعة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين سأل الله يصير تكاغا مزعين وتوكليم كنا أما شي حبيبه شي ما شاء سبحان الذي أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله shi karimu shi ya zo da kanshi jin wuta da kafa tun daga muryar da ya fito yana ta tafiya a ƙasa ba ma abin hawa shi ko karimu mala'ika ya zo da buraka ya ɗauke shi suka yi sama ba a ƙasa aka gana da shi ba waye fi wani musa ya ce haka ai yanzu shi ma ya faɗa da bakin shi ya ƙare wato da Allah ya doga gaya ma annabi Musa darajojin manzo Allah sai da ya ce Allah ni ka sauke ni daga kujeran annabtan kamar mai da ni ci al'ummarsa saboda irin darajar da al'umma annabi suke da shi ummatun muslimatun wa rabbun ghafurun al'umma ce wacce ba a al'umma mai sabon Allah irin ta ba amma ba a taɓa samun al'umman da ta samu Allah cikin gafara irin su ba saboda rahama irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zaɓi al'umman manzo Allah yan nan fa yanzu ni idan fitsari ya zuba a nan wurin me zan mishi ina ce za a zuba ruwa a yayyafa ruwa su ba mutanen da wurin za a yanke rigar ya zama huci huci kenan haka suke yi zamanin manzo Allah annabawa mutanen da idan suna in kana da bukata yanzu a shehu malam Sulaimanu ga masallacin shi can da ya tsaya ya ki ci gaba da aikin masallacin yana jiran wani abu roƙon nan da yake yi yana roƙon Allah ya kammala masallacin shi zai sai sa kudin masararsa ce wannan masallacin da su ne ke roƙon Allah ya kammala masa shi da Allah ya yake magana shi da Allah ya ce magana ba zai sa ni a ciki ba ba zai sa shehinsa ko malaminsa a ciki ba kai tsaye zai ɗauki butaye a lulaye na fila ya roƙi Allah mutanen da ba su saba ko me kake so zaka je ka gaya ma annabin Allah ne sannan shi ya gaya ma Allah wannan bai isa daraja ga al'ummar manzo Allah ba kai da Allah kuke magana ba a gaya muku wal musalli yunaji rabbahu me sallah yana ganawa da Allah ne to me ya wuce wannan mutanen da idan mutum ya zo zai yi sallah sai ya fa nemo ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يزغم بياتم الله كثيرا sai fa mutum ya ji ya nemi inda masallaci ki zai sallah yadda muke ganin kiristoci a nan a zamanin mu ka taba ganin kirista a wani fili yana yana ibadar shi an sai shiga coci ko me za a yi sai shiga coci mu ko fa nan kama mu za mu share mu al'umman manzo Allah kadai Allah ya ma wannan a wajen Allah maza Allah ce an fifita ni da abubuwa guda biyar a cikin annabawa an sanya min ƙasa ko ina al'umma na suka je wurin sallah ne an ba ni in zan je yaƙi kafin in kai wurin yaƙi wanda zan je yaƙi da su in ya rage wata ɗaya mu haɗu da su Allah zai jefa musu tsoro na an ba ni dama idan na je na yaƙi duk abin da aka samu a gun yaƙi ɗiba da ni da al'umma na mu ci Allah ya halatta mana mu kwashe matansu mu aura mu kwashe ƴaƴansu a matsayin bayan mu sai da su mu samu kuɗi mu kwashi dukiyarsu kuma mu ci halal mu ci alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi wa khumsahu wa lirrasuli wa lizul qurba karshen aya yas'alunaka 'anil anfal qul anfal lillahi